ina jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa tattara mu a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin juma'a na jiburis da ke nan gidan marabiu abdullahi bena nan zanga cikin garin zuru karamar hukumar zuru jihar kebbi najeriya da kuma wannan ta'alim da aka yi wanda muka saurari dan uwa alaran mamalan hamza ahmad ibrahim daga garin kura ƙaramar hukumar kura jihar kano najeriya allah ya saka mashi da alheri ya tattauna abubuwa masu dama tun daga abin da ya shafi aƙida zuwa abin da ya shafi ibada kuma ya yi magana a kabin da ya shafi zamantakewa da tarbiyya ƙarshe ya ba mu wani tukwici na muhimmancin tafiya neman ilimi ya kuma yi kira cewa wannan fa'ida da kuke samu kowane mako a wannan masallaci daga shi jagoran gurin shekh imam rabi'u abdullahi bena da sauran mutane da suka zo domin fa'idantar da ku bai kamata ce ku kadai kuke amfanuwa da wannan ba ya ce 1 to 10 kowace ɗaya daga cikinku ta gayyato mutane goma su zo ainihin domin sauraron waɗannan fa'idoji wannan magana ce mai kyau mai muhimmanci da musulmi ba marauci ba ne idan ya sami alkhairi baya binne shi daga shi sai shi a'a abin da yake yi shi in ya samu alkhairi ya ɗashi a cikin mutane ka wannan muhazara da ya gabatar Allah ya saka mishi da alkhairi adoyin da yi a cikin muhazara ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba har ila yau gabanin amsa tambayoyi ina son yi dajiya akan abubuwa guda biyu ɗazu muna sallah a zahar kamar na ji waɗansu ana cewa su salla sallah ta suka ce ai su sun riga sun yi sallah ma'ana kafin su zo sun yi sallah a masallatan gosu ko a gidajensu a matsayinsu na mata sai na tuna wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan abin da suka yi shi ne waɗansu suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma a masallacin wata rana ya yi sallah ya idar bayan ya yi sallama sai ga wasu mutane guda biyu can gefe sai tambaye su ya ce me yasa ba ku sallah tare da mu ba a wata riwaya sai ce awalastuma musliman shin ko biyan nan ba musulmai ba ne sun suka ce musulmai ne mu ya rasulallah sai ta mai hana kun sallah tare da mu sai suka ce kada sallai na fere halina gabanin mu zo nan mun yi sallah a gida da aka da muka zo sai ba mu sake yi ba sai annabi alaihi sallah ya ba su koyarwa wannan koyarwar ita ce tasiri za ta sulala ta farara ta shiga cikin al'umma gaba daya sai ce idan kun yi sallah a masaukinku ko a gidanku sannan sai kuka zo ka tara ana yin sallah to kuma ku yi wannan sallar za ta zama tona fila gare ku akan wannan kenan idan mutum ya yi sallah ta farillasa wani wuri ya ji wani masallaci ana sallah ba ja zai yi tsaye ba ko ya nemi ya zauna a zai yi wannan sallar tare da waɗanda ya zara suna sallah shi za ta zama nafula gare shi wannan na son yi daji akan wannan tun lokacin da muka tattauna to kuma shaidan ya mantar da ni abu na biyu da ya son yi daji a kan sai muna sallah na ji wata yarwa bayan mun tafi za mu yi ruku ta ɗan rugo da gudu har ma ko ta yi tuntu da gona abu na ta ce subhanallah ta yi maganin ki kenan Allah ya sauke ba dan kan miki magana baki na ya kama ki ba da dakin dan fada bakin din yawa amma gare da miki fada Allah kiyaye ga wannan da sai sai tuna mu wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi ce in an tayar da sallah ku zo sallah din kuna cikin nutsuwa kada ku je mata kuna gaggawa wa ma azrabtum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abin da kuka riska tare da limamin sai ku sallace shi abin kuma da ya kubce muku ya saraya ya gabata ba ku riga kun riske shi ba tare da liman shi kuma sai ku cika sashi ba ramawa za a yi ba cika sawa za ma'ana kamar yanzu mun yi sallar la'asar raka ɗaya ta wuce ki ko ta wuce ka to idan aka shi ka sawa ci gaba za a yi da sallar wannan da aka samu tare da liman ita ce ta farko wadda ka samu ta gaba ta biyu wadda ka samu ta gaba ta uku wadda ka sa wadda ta wadda baka samu ba ita ce ta hudu yanzu a wajenka za ka sallace ta matsayin raka ta hudu kamar inda inda ka samu sallolin gaba ɗaya ko rakoyin gaba ɗaya kamar inda inda kai kaɗai ne ko ke kaɗai ce kike sallah za ki raka abin ki zauna ki yi tahiya ki miƙe ki kawo raka biyu ba tare da sura ba ki zauna ki yi tahiya ko ka zauna ka tahiya kai sallama idan kamar magariba ce to da za a yanka sata a bayyana za a bayyana karatun ba a za a bayyana za a yi karatun idan isha ce to ita ma ba biyu za ka yi a bayyana ba ko kun ka gama ka zamo ta a bayyane a'a ita ma boye za ka yi ta za a boye karatun ne wannan shi ke hada hancin hadisan guda biyu ruwaya ɗaya da ta ce fa'atimmu ɗayar ta ce faƙabu saboda ita itimam shi itimam ina ɗaukar ma'ana mai faɗi shi kuma ƙaba ina da ƙuntatacciyar ma'ana to mai faɗi ko shi yake ɗaukar mai yalwa a mai ƙunci, mai ƙunci ba shi ɗaukar mai yalwa to sannan bin munasaba na ce a ɓoye za a kawo karatun da yawa da suka aka ce ɓoye karatu suna fahimtar karanta wasiƙar jaki wasu kawai mutum ya ja yi tsaye gun da baka wani ma har daɗe bakin za ka gaina yi wayan sai a ɓoye ke karatu a shi karatun da yake ya ɓoye karantawa ake ba inda ake ji ba ba wai a zuci ake karatun ba da aka an samu kurakurai da yawa wajen fassara aka ce tafsir sai a ce a zuci sai mutum ya ta a zuci zai karanta alhali asali innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila ai dama ita magana a zuciya take harshe ta tantance ne shi ke bayyana ta to duk maganar da mutum bai kwarta ta ba to ba magana ba ce wannan tunani ne ina na cikin zuciya abinda mutum ya farta shi yake cewa magana da haka wannan fassara ta daidai fiskirri a ɓoye ma'ana na yin karatun amma ba za a ba shi kuma sirri sirranta magana hawa uku ne da shi akwai a'la sir wa huwa adnal al akwai awsat sir akwai adna asir. sir a'la bayyana magana ko koya magana da aka yi mafi girma a sama mafi tsayi shine mutum ya yi magana inda mutumin da yake gefensa na dama ko na hagu zai iya ji amma wanda yake gefansa wancan ko wannan ba za su ji ba to wannan kuma shine adnan jiha na ka ce a bayyana magana wannan ita ce kuma mafi karancin bayyanawa ka yi karatu ko ka yi magana inda wanda yake gefen ka na dama zai iya biyu gefen ka na hagu zai iya biyu amma wanda yake gefen su shi ba zai ji ba to wannan shi ake ta da shi a'ala israr wa adnal jahal sirri na biyu sirranta magana ta biyu shine ka yi maganar da idan ba ka matsa kusa da mutum ba ko ina damanka ko yana hagunka ba zai ji ba amma ba laifi zai iya jin wata dandana ta ka kawai gane kana magana to sai adana sir koyewa ta ƙasa wadda babu sirri a sirranta magana a cikinta sai tunani shine mutum ya furta maganar da bakinsa zai gaya mutane wane yana magana amma kunansu ba zai iya ji ba an fahimta hmm. to a sirranta karatun sallah ba a san a yi na ƙarshen a ƙasa ba a san kuma a yi ƙarshen a sama a koyaushe wanda ake yi na ɓoyewa ta tsakiya da kuma ɓoyewa ta sama wadda ita ce farkon bayyana da aka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam in yazo ina yin sallah a yadda yake boye karatu suka ji yana bayyana aya ɗaya ko bi su ji shi kamar yadda abdullahi dan umar ya ce na sallah bayan manzo allah sallallahu alaihi wasallam sallan magariba sai na ji shi bayan fatiha ina karanta fadar allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب sai sai ya ji shi yana karanta wannan aya wake na wannan yana nuna mana sirrantawa da ake cewa ana magana ne akan awsatu isra da kuma A'alal isra ina da mun gane Allah ya nuna jagora ya dora ma akan daidai wannan aiki da shi malin yake yi Allah ya taya shi Allah ya kama mishi Allah kuma ya saka masa da alheri ya ji kan magabata ya mana arzikin gamawa da duniya da imani da lafiya wannan ta ce assalamu alaikum mace ce mijinta ya yi tafiya bai war mata kudin cefane ba ita kuma dama tana kasuwanci sai kayan kasuwancinta ya kare sai ta ce masa za ta je ta sayo domin ta samu abin da za ta ci sai ya hana ta idan ta je ta yi laifi na daga hakkin miji akan matarsa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana ba ta fita daga gidan mijinta sai da izinin mijinta idan ta fita ta yi laifi amma a lokaci na larura kamar wannan idan babu wanda zai je so mata dole sai ita musamman kuma ga shi bai ban mata ita abin da za ta rayu a kansa ba wannan kayan sana'ar ko daga wannan sana'ar take samun ta ci samun ta sha ta yi magani to babu laifi ta fita ta je ta siyo kuma ta saba wa Allah subai'a Allah ya ƙara mata yadda mijinta ya mutu ya bata tana da gona ko yana da gona lokacin girbi ya yi za ta je ta girbe sai aka hana ta sai ta je ta gaya manzo Allah su sallam sai ta je ta girbe saboda ba wanda zai je girbe sai ita su daga malamai suka ce idan akwai larura da za ta sa mace ta fita ko da mijinta bai mata izini ba za ta iya fita amma da larura larura kuma wadda take mai karfi kamar irin wannan in ba ta je ta siyo ba to sai da yin jarin za ta cinye idan ta cinye jarin shi kuma ɗabi'arsa yana tafiya ya barta bai bar mata abin da za ta ci ba to gaba da mai za ta ci da sai ta je ta siyo bisa larura amma ta ji tsoron allah wannan larurar ya zamanto iya abin da ya fitar da ya ta kenan da aka iya abin da za ta yi kenan ina fatan mun gani wallahu a'lam to ina ga iya tambayar da ok to ga wata tambaya zan ta ce assalamu alaikum yaushe watan zulhijja zai fara kuma wasu ayyuka na ibada mutum ya kamata ya yi a cikin waɗannan kwanuka watan zulhijja zai fara lokacin da aka ga jinjirin watan kuma watan zulƙada ya ƙare ana tunani watan zai ƙare ranar ashirin da tara ga watan nan ranar lahadi mai zuwa zai iya kira ranar talat litinin 29 shi ne ranar lahadi 29 kenan ga watan zurkara in an ga wata da musulunci dole sai an ga wata sannan a yi lissafi wannan kalanda da ake yi ba za a dogara da ita ba dole sai an ga wata to yin an ga wata ranar lahadi to litinin ɗaya ga wata ke idan ba a ga wata ba to litinin za ta zama to talatin ga wata ta yadda ranar talata za ta zama to ranar ɗaya ga wata da haka ba za mu ce za a ga wata rana ka ba ko ga lokacin da zurƙada zai fara har sai an saurari sanarwa daga shugabanni daga sarki musulmi ya sanar cewa an ga wata in an ga wata shi kenan in ran lahadi ne to litinin da ya ga wata in ran talata litinin ne to wata ya su kai kwana talatin kenan da aka talata ɗaya ga wata da mako da ibadun da ya kamata a yi a cikin wannan wata na zulhijja to kowane aiki na alkhairi ana buƙatar a yi shi a wannan wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fi hinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu kwanaki daga cikin kwanaki da aiki na kwarai ya fi soyuwa a cikinsa zuwa ga Allah kuma ya fi alkhairi fiye da aikin kwarai da aka yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja Hadithin na na Umar salama Allah ya ƙara mata yadda da na na hafsa Allah ya ƙara mata yadda da wasu su daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito cewa annabi yana azumtar waɗannan kwanaki na farkon watan zulhijja tun daga ɗaya ga wata har zuwa ranar goma ga wata ranar sallah amma zuwa a sako daga masallacin idi da an sako daga masallacin idi to shi kenan sai sha ruwa kuma allah zai ba da ladan azumi cikakke a cikin waɗannan kwanaki akwai azumin arfa wanda ake ranar tara ga wata annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce rana arfa rana ce da Allah yake alfahari da ita da bayansa akan mala'iku lokacin da aka hau kan dutsen arfa aka tsaitsaya Allah zai kalle su ya ce waɗannan bayina ne me suke nema za su ya ubangiji sun towo ne suna neman gafararka suna neman rahama kaza kaza sai Allah ya ce to inni ushidukum anni qad ghafartu lahum to ne da ina kafa ku shaida ko mala'iku ni Allah na gafarta musu da ka rana arfa rana ce mai kima mai daraja da haka annabi yana azumtar ta har ya ce ma azumtar rana arfa ina kankare zunubin shekarar da ta gabata wasan talbafiya da wadda ake ciki wasu malamai sun ce albafiya wadda ta wanzu ma'ana ta gaba to da ka azumtar rana arfa na daga cikin sunnoni masu ƙarfi a waɗannan kwanaki guda goma ana son yawaita karatun alkur'ani tasbihi tahmidi takbiri hailala hauƙala istighfari tuba zuwa ga Allah salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sadar da zumunci kyauta sadaka kwanakin ko aikin da duk mutum yayi a cikin waɗannan kwanaki guda goma to sai kuma Allah ya taimake shi waɗansu kwanaki irinsu sun zo sannan ya samu ladin da ya samu na aiki da ya yi a cikinsu amma an haɗe misali da a cikin waɗannan kwanaki guda goma da mutum zai ce subhanallah sau ɗaya to an tattare waɗanda ya faɗa tun daga wajen kwanakin da garin sha ɗaya ga wata kenan kashe garin sallah har zuwa baɗi wannan watan ya ƙare muharram ya ƙare safar ya ƙare rabi'ul awwal rabi'ul thani jimadal ula jimadal akhir rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'dah duk su ƙari ba zai samu in an haɗa tasbihin da ya bai kai lada da alkhairi da sauyuwa zuwa ga Allah ba kan wannan guda ɗaya, da ya cin wannan waɗannan kwanaki guda goma to kun ga akwai falala kenan da yawa da haka ne wanda Allah irayar da shi ya ga lokacin sai a taya shi murna to sai dai da yawa za a taya su kuka ne wani sai kwanakin masu zo su wuce bai masan sun zo su shige bai tsaya ya abin da ya kamata ya cikin su da aka kwanaki ne masu kima masu daraja kada yi wasa da sakaci da su kuma yawaita addu'a ta kwari a cikin kwanakin kwanakin ba su da sa'anni a cikin kwanakin shekara don magana mafi inganci a cikin maganganun malamai yininnikan kwanakin sun fi daraja a kan yininnukan kwanakin kwanaki goma na ƙarshen wata ramadan amma dararen kwanaki goma na ƙarshen wata ramadan su kuma sun fi alkhairi akan dararen waɗannan kwanaki an gane babbancin ko ai a kullum awa ashirin da hudu yanki biyu muke da shi akwai yankin safi akwai yankin dare to dararen ramadan na ƙarshe sun fi kima da daraja a kan dararen goma na farkon watan zulhijja amma yi daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana to na waɗannan kwanakin guda goma na farkon watan zulhijja sun ɗari daraja da kima a wurin allah fiye da kwanaki yinilluka na kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan me isa dararen waɗancan kwanakin suka fi alkhairi akan waɗannan darare na waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja saboda cikin waɗancan kwanakin akwai lailatul qadr da Allah ya sifanta ta da khairun min alfisha. amma a waɗannan su kuma manzo Allah ko kuma me isa aka ce yini na waɗannan kwanakin ya fi na ƙarshen watan ramadan saboda su kuma annabi ya ce ma min ayyamin al'amal as-salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al ayyamin ashr in dai ayini ne mutum zai wani aiki da Allah da ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa zuwa ga Allah to bai kai aikin da ya yi a cikin waɗannan yininnika na farkon watan zulhijja ba to da aka haka malamai suka hada hancin waɗannan nafsosi kuma suka ba mu mafita ba tare da an samu damuwa ba da haka dararen ƙarshe na watan ramadan ake so mutum ya rayar da dararen da ibada a yininnukan farko zuwa hijja, sun kuma ake so mutum ya rayar da yininsu da ibada ina fatan mun gada wallahu a'lam wasu bayan Allah sun ba da ɗari biyu suna barar addu'a to Allah ya biya buƙatu ga suna assalamu alaikum malam muna son a gwada mana yadda su jada da zaman sallah suke to ai wannan ɗazu muka yi kun da ga wanda ya haka ba a son makara zuwa makaranta hmm. ah, To wadda take nan sai ta nuna musu ce assalamu alaikum malam ni ce nake da yaro bai da lafiya ya kai shekara goma sha biyar to idan ina sallah sai ya zo gabana kuma ina da ƙaramin yaro sai ya rike shi ko ya ɗauko wuƙa ya nufato ƙanin shi to malam ya zan yi a take rike shi sallar ba za ta hana ki ba za ta sai ki bar shi sai yi wancan ɗin illa an gane ku shi kuma yaron allah ya ba shi lafiya ya kamata ma'arabi idan ya zo sai a gaya masu da ke kawo shi wajen mara a duba shi a lallai akwai matsaloli na jinnu tare da shi saboda haka a kokari a yi masa magani kuma zai samu lafiya da sha'ani eh shi ne za ka yanke ba wai sai kin fita daga sallar an gani ya ce tana tambaya ne ya sallar take eh sallar tana nan ba su sai kin fita daga sallar ba eh, sai ki zo ko ki ɗauki yaron ko shi ki kwace makamin a hannunsa kuma ki ci gaba da sallar ki an gani ko da haka eh, babu sallar dai bata ba ba sai dai idan ganin haka kuma kin juya alƙibla kin juya alƙibla baya to wannan kuma sallah ta ɓaci amma ina gaban ki kamar yadda yake faɗa ki taho ki zo ki kwace makaman hannunsa ko ki ɗauke yaron to wannan babu shi an gane wallahu a'lam yace ba a sallama idan za yi wannan aikin a ta gama sallan ne a cikin sallah take saboda haka ba za ta sallama ba sai ta gama sallata gaba daya sannan wannan ko bil munasaba ana yi za ka ga mutum an tada yana sallar nafula misali sai kuma ya tuna wani abu ko kuma yana ma sallah ko ce yana sallah kawai sai ya tuna wani abu sai ka je ce assalamu alaikum assalamu alaikum ko daga me ya sallama idan za ka fita daga sallah ba don ta kare ba fita kawai za ka yi an gane ko ba a sallama idan za ka fita daga sallah ba don sallar ta ƙare ba to kawai fita za ka yi wani ya yi irin wannan sai na tambaye sai ce malam ai kada mutane su ɗauka kusa ka yi kaga kamar kunya kenan to ba a kunya a addini an gane to dai ainihin wato eh, idan mutum zai fita daga sallah wadda ba ta kare ba fita kawai zai yi sai ga ya bar sallah da ba a yin sallama domin fita daga sallah sai idan sallah ta kare ya salamu alaikum malam menene hukuncin sakin mace tana al'ada wannan saki ne na bida Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya taɓa sakin matarsa tana al'ada Umar dan Khattab sai ije kai wannan bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce murhu falyuraji'aha umarce shi ya mayar da ita thumma yumsik sannan ya rike ta hatta tahir wa tathur thumma tahir wa tathur thumma yutalliq وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء umarce shi ya mayar da ita har sai ta yi al'ada in ta yi al'ada ta yi tsarki sannan ta yi al'ada sannan ta sake yin tsarki sannan isake ta wannan ita ce idda da Allah ya umarni a saki mata a kanta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ya kuma su imani in kun tashi sake ko ya kai wannan annabi in za ku saki mata ku sake su akan iddar su kuma ku lissafe ku kididdige idda ɗin da aka malamai sun kasa saki gida biyu akwai atsalaku sunni akwai as-salaqul bid'i as sunni saki na sunna akwai as-salaqul bid'i saki na bid'a wanne ne saki na sunna shine sakin da mutum iwa matarsa a cikin tsarkin da bai sadu da ita ba tsarkin da bai yi kwanciyar aure da ita ba misali mutum yana so ya saki matar shi sai sai da ita wancan amma in kin ga al'ada wannan watan ki sanar da ni to in ta sanar da shi ta ga al'ada sai to in kin samu tsarki ki sanar da ni in ta samu tsarki ta sanar da shi to kada ya kusance ta da kwanciyar aure ba kar su kwanta wuri guda ba ba kar ta masa abinci ba ba kar a amma dai saduwa irin ta aure kar su yi har ta sake ganin al'ada in ta ga al'ada ta ga tsarki ta yi wanka ta samu tsarki sai ce to wance ya sake ta ko na sake ta yawa ya sake ta ko yawa to ka gani don san shi saki ba a wasa da shi yawa kada wani ya je kulla ma tsakar da karɓa ba an gane to shi sai ce ya sake ta an gane ku ce wance ya sake ta saboda haka sai ibata takarda ko ya gaya masa da baki to wannan shine sakin da Allah ya yi umarni a saki mata a duk sakin da ba wannan ba to sunansa sakin bida misali mutum ya kwanta da matarsa shikenan yan sai sai sai al'ada sai sake ta ta wannan sakin na bida me yasa ake son sai an yi wannan saboda da yawa mata suna yin wannan kuskuren ba su kaɗai ba har likitoci suna yin kuskure in mata ta je awo sai ta biya ta yaushe da yaushe ki da ganin al'ada in ta ce wannan watan ne ban gani ba sai su ce ta wata ɗaya ke ko ba haka ba ne, wata biyu ne da haka sai ka zo ka da baki shargalle za matarka za ta haihu a watan cika ciki sai ta zo sai ta haife maka a watan sallah ko ka dinga tunanin rago biyu ka kai yanzu ya za ka yi kai da kana da za ka yi abin nan sai a watan cin jela za ta haihu yanzu ta zo ta haihu yanzu rago nawa za ka yanka Allah ya sa an gane a'a ba haka ba ne. in ba ta ga al'ada ba wannan watan. to ta wata biyu ne saboda ya hadisun abdullahi dan masud ko inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusul ilayhi al-malak ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ɗayanku ana haɗa halittarsa a cikin jikin mahaifiyarsa kwana arba'in zai yana maniyi sai kawai kwana arba'in yana gudan jini sai kwana arba'in yana tsoka arba'in sau ku kwana ashirin ke to a wancan arba'in da ya na farko yana maniyi yanzu bai fara iya tarar jini tare shi da karbata gobe inda jini zai rinka shiga ba to kun ga cikin ya shiga a wannan watan an kwana talatin kun ga wata ɗaya ya ƙare to zai zo ya shiga wannan na biyu kwana arba'in lokacin da zai kwana tamanin ya ɗauko kwana goma a can ya zo ya ɗauki kwana talatin a nan a wannan watan ai karshe jini zai zo mata to ba za ta ga jini ba saboda me yanzu ya zama alaka taruwar da yake maimakon kwansan da yake taruwa in ya tashi bakinsa ina wajen mahaifa a mafitsara e fito to yanzu bakin ya koma cikin menene mahaifa saboda haka yanzu wannan shine zai ringa dara ina dara ina dara jakar da mane yake ciki yanzu bakinta ya bude saboda haka jinin yana rayuwa yana ina karuwa ina karuwa in kwanakinta na al'ada na watan gaba suka zo ba za ta gani ba amma wancan wata tunda bai fara daukar jinin ba za ta gani an fahimta lokacin da ina maniyi kwana talatin in farko ai za ta yi jini amma kuma cikinsa ya shiga sama a kwana arba'in na biyu shine jinin da zai zo mata na gaba yanzu bakin mahaifar ya riga ya ne ya buɗe sannan jakar da jini yake taruwa don ya fito ta mafitsara yanzu bakinsa ya juya dama an ajiye shi ne a wata abin nan idan mahaifa akwai ɗa a ciki to shi ne abincinsa na farko saboda haka zai ka dinga karɓa da haka da ake cewa gudan jini scientist suka ce ba wai gudan jini yake koma ba alaka Kunga ga mazala da yake malamin kimiyya ne sai ce alaka alaka ana nufin ratayen abu kamar wata jaka naka rataye ta an fahimta amma a da shine cloth da ake ta da shi gudan jini din da manzala ya faɗa alaka kuma laraba ma suna faɗa suna nufin wannan to da haka wannan jinin da ya taru na al'ada shine yake ɗauka to sai a gani shi ya zama kamar jini to daga nan kuma zai shiga arba'in ta uku wanda za a aiko masa mala'ika ya busa masa rai a tsaga namiji ne ko mace a fitar da halittu a yi kaza a yi kaza kuma a rubuta abubuwa hudu arzikinsa aikinsa ajalinsa da kuma kasancewar ta ɗan wata ko ɗan aljani an fahimta saboda haka wannan watan da bata ga jini ba yanzu cikinta wata na biyu ne ba wata ɗaya ba ne to da kan mutumin da ya saki matarsa a wancan lokaci to yanzu ba za a yi saurin fahimtar tana da ciki ko ba ta da ciki ba to da aka sai a ce in kin abin nan sai ce in kin ga jini wannan watan ki sanar da ni wata na gaban in ta ga jini to wannan yana nuna tun da bai sadu da ita ba a wacce saduwa da suke ciki bai shiga ba wannan kuma dama bai samu da ita wannan tana cike shiga saboda haka ba komai a cikin ta saboda haka sai sake ta me ce ce hikima da ta sa aka ce karka saki matarka a irin wancan yanayi saboda in ka saki matarka a irin wancan yanayi tana da cikinka baka san tana da cikinka ko ba ta da shi ba da ka zo ka sake ta sai bayyana kuma tana da ciki to ne ta fadu tana kanta saboda ne ɗanka da yake ina yake cikin to yanzu shi kenan za ta zo ba za ta kirga maka tuwo ba ba za ta gyara maka shimfiɗa ba in mai maka wanki ce ba za ta yi maka ba kuma kai dole kai mata da abin da ka saba yi mata sai ba hausa ya ce ba kira ne ya ci gawayi eh to amma duk da haka da dai ɗanka a jikinta a ta kira kenan da haka za a ci ma gawayi to amma tunda za a iya cin abin nan za a samu abubuwa da yawa da za ka amfana da ita ita ma ta amfana da kai me zai sa ka takaita kanka wannan sannan shi ɗan da yake cikin cikinta ina da haƙƙi kai tun ina ciki irin ga jin numfashinka a kusa da shi ba wai ta kaɗai ba shi ɗan naka ina da haƙƙi a kanka matsayinka na uba ringa jin numfashinka a tare da shi kuma ina da buƙatar ka ringa ba shi abinci ya sami ruwan jikinka ya sami abincin jikinka to shi ne sai a sami yaro mai nagarta mai kuzari mai kazar-kazar mai kwakwalwa mai hangen nesa mai tunani wanda ake kasa tantance a cikin iyayensa wa ya fi so uwar ko uba sama lokacin da ka ban mata shi to wani ba kai sa'a ba sai ta yi shi da aka sai ka tazo gashi kana kana so isa maka dawa a mata hana shi kuma ya hannu kuma ba shi da damuwa ka ci ko baka ci ba shi ba damuwa sa mace saboda mai kai ma a lokacin da yake bukata ka baka damu da shi da aka waɗannan abubuwan yawan masu albarka musulunci yana da hange mai zurfi da aka yake shar'anta su da aka kada ka sake matar ka irin wancan lokaci ka ci gaba da zama da ita misali ko da ba za a wata mu'amala ba tsakaninku da ita za ku zauna ai dole za ku rayu dai ɗaki ɗaya dole za ka yi mata magana za ta yi maka magana kun zama a ƙasar musamman nan ƙasashenmu muna da wata mummunar ɗabi'a wai idan aka yi aure aka rabu sai ka ga abin ya zama wani yakin badar mala tsakanin ɓangarori guda biyu kamar abu jahal da annabi wannan ba daidai ba ne mutumin da ya ka aure yarsa ya auren maka da ita ai kun zama inda mutunci ai ba zancen a kuma abokan gaba kuma aure mu yadda rai ne da shi kamar da dan adam yake da rai an bayanta aure inda dan adam yake da rai haka aure yake da rai in kwanan mutum ya kare akwai da ya sai kara masa kwana saka aure yake da aka kamar inda ba za ka yi fushi da wani naka ya mutu ba ta yadda za ka ringa gaba da Allah tun da kansa Allah shi yake kashewa to bai haka nan in aure ya mutu kar ka tsaya kana wata gaba kana ba daɗi gaskiya ne ba daɗi amma kuma ya za a yi kawai kwana ya ƙare za a ci gaba da rayuwa ba za a ci ba ba za a fasa ba to da haka shi kenan to wannan ne saki na sunna kuma ya ka ta yi saki a yi saki ɗaya ko saki biyu amma kada yi ko gaba ɗaya sannan idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya bai da bukatar ya dawo da ita kar ya ƙara wani ya kyale ta ta gama idda ta je ta aure saboda igiya ɗaya ita ce take rike aure duk ragowar guda biyu supporters ne amma ɗaya ce take rikewa inda kake gane wannan in ka saki mata saki biyu akwai ragowar igiya ɗaya sai ku tashi sai duniya ta tashi da kayan an fahimta saboda aka igiya ɗaya ce take rage abu da aka to sai mu lura da irin waɗannan abubuwa kar a saka fiye da ɗaya to wannan wannan saki shi yake ta da shi sakin bida'a sakin bid'a shine mutum ya saki matarsa a tsarkin da ya sadu da ita a cikinsu saki na daga cikin sakin bid'a mutum ya saki matarsa saki fiye da ɗaya a lokaci guda to yanzu menene hukuncin sakin da aka yi sakin bid'a shin sakin yana nan ko baya nan sakin ya afku ko bai afku ba Ah. da ya baki tambaya ba ni ko ba zan gaya miki wanda yake so sai ya tambaya shi ma sai a gaya to sadaka na saba wanda ya saki matarsa saki na bid'a sakin yayi saboda hadisin Abdullahi dan Umar din yace wannan sakin an tambaye shi an lissafa maka wannan sakin a cikin jumlar sakin da kai wannan matar sai ce e sakin na bid'a ne amma kuma duk da yi a kenan mutum ya da matarsa ya saki matarsa a tsarkin da ya sadu da ita a cikinsa ko gabaninsa ya yi sakin da'a amma sakin ya yi a ya sake ta saki biyu amma saki irin na sunna ma'ana a tsarkin da bai sadu da ita ba an yi wancan an kuma yi da saki ɗaya ya ya zama sakin sunna sai biyu to ya zama bida'a ballantana idan ya yi uku an fahimta to da aka sakin da duk aka ce babu wannan sakin in mutum ya yi shi ba ana nufin babu shi bane da afku ba abinda ake nufi ya saba wa Allah da yi inda Allah ya ce a yi ba to amma kuma ya ne to idan muku gane ba barin ba ku misali mutum ne ba ya sani sai zai fada kwata za a zarge shi a ce kai wani ne yasa ka fada kwata a yi masa fada a hatali zuwa zai ana dago shi ana wanwanke masa ana sannu malam sannu sannu sannu barka da arziki ba ka dai rauni ba ko ana matsa shi kawai muna ganin su zai zai tsalle dam sai fada cikin kwata to wannan dan asara ne zai bata hannunsa kun fahimta to wancan hukuncin sa ya fada ne kwata ana ba shi baki wannan kuma ya fada kwata ba wanda ya ba shi baki kuma ma yana ganin da ina ma dai ko ina ma da ya tashi jamtin nan kansa ya bugi an fahimta kaga wancan dokokin sun fada kwata. to kamar haka ne mutumin da ya saki matarsa saki na sunna shi abin yabo ne don rabuwa da mata sai dole rabuwa da mace kaga mutum ya rabu da matar shi to sai dole don ba wata mace da za ka aura ba ka santa to a ce ka rabu da ita kuma sai bula mahala ba inda za ka yi to don haka wannan da yi haƙura ya san kaddara sai ta ubangiji ta riga ta rantsa babu yadda za a sai an rabu ake ba shi haƙuri kuma da wahala wata jarrabawa ta biyo bayansa amma wanda ya saki matarsa irin wancan saki na wulaƙanci to abin zargi ne kuma sakin yana na yana bin da aka bilmu na saba masu cewa ai saki uku a zamanin manza Allah da zamanin abubakar da shekara biyu zamanin umar duk saki da yake ɗauka daga baya umar ya tabbatar da shi saboda haka in suna so mu ce a koma in mutum ya saki matarsa saki uku sai a ce ai saki ne na bida da haka za a iya mayar da ita a'a kuskure ne wannan fatawar fatawa ce ta kuskure yanzu hukuncin musulunci shine wanda duk ya saki matarsa saki uku sakin yayi yayi bida kuma saki yayi saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajib ina umarta ku da bin sunna da bin sunnar khalifofi na shiryayyu ita ku sa daratsan ku cije su ma'ana ku rike sunnar su mutu karaba karku ya daraba ku da su to da aka ɗaya daga cikin rashi din idan ya hukunta wani abu da nassun annabi ya ce a fitun da shi na biyu annabi ya ware abubakar da umar ya ce alaikum bi sunnatin lazaini min ba'adu ina umartar ku da bin sunnar waɗannan guda biyu da suke bayana kamar an tambayi manzo Allah su sai ce abubakar da umar to kenan abinda umar ya sunanta ba za mu kira shi bid'a to sannan shi umar din a mataki na uku ina da wani specification annabi ya ce ba sa hada hanya da shaidan abu na hudu lokacin da umar bai wannan abin ba shi kadai iga dama bare yi ba a'a mutane ne suka ringa gaggawa wajen zartar da yin sakit dan sun san in ya saki matarsa ma sau malala gashin tinkiya za a ce saki ɗaya ne to saboda haka sai suka ringa yi suka yawaita suka ringa yi suka yawaita suna ta yi suna ta yi sai mutum ya zo ya ce ya saki matarsa saki goma wani ya ce ya saki matarsa saki ɗari wani ya ce ya saki matarsa daga gidansa zuwa gidansu adadin takin to saboda haka sai umar dan khattab ya ga abin yayi yawa sai ya kira sahabbai da suka saura a lokaci irin su Usman dan Affan irin su Abu Ubaidah bin al-Jarrah irin su Zubair bin al-Awwam irin su Abdurrahman dan Auf irin su Ali dan Abi Talib irin su Sa'd dan Abi eh, eh, Sa'd dan Abi Waqqas irin su sa'id dan zai irin su abdullahi dan abbas manyan sahabbai izo aka zauna sai ce da su mutane sun yi gaggawa cikin abin da Allah ke da buƙatar a yi abin nan sauki ko lankanji a cikinsa a game da harkar saki me kuke cewa afala mumzihi alaihim saki uku nan da suke ba ma zartar da shi ba a kansu mace duk wanda ya saki matar saki uku sakin ya yi ta haramta gare shi har sai ta wani miji a bayansa sai suka ce eh ya amiral mu'minin eh ayi haka nan bayan an yi wannan magana an karkare sai kuma Abdullahi ɗan abba sai ce to kuma ga karin shawara amirul mu'minin yace me mai ce ita duk wanda ya saki matarsa fiye da saki uku a zartar masa da saki uku ragowar kuma abin da ya ambata na adadi a yi masa bulala a bayan shi eh in ka ce ka saki matar ka saki goma to ta haramta a kanka da saki uku za ka sha bulala bakwai a bayan in ka ga damar sake ta ɗari in ka ga damar sake ta malala gashin tinkiya sai a zo iya ka ya taimaka bulala har ka mutu to ai an maka ma da sauki za a iya bulale ka ne adadin malala gashin tinkiya ai wannan sai an sai dai abi ka Allah ya raka shekarar dubu a kabarin ka kwanta kullana ne maka bulala to yanzu haka ne. an fahimta to da haka wannan masu cewa Umar ne wannan abin kamar ya kawo ta sabon shari'a na ba da ita kawai lokaci ne ake jira in yayi azartar da shi ina fatan mun gane saboda haka wanda ya saki matarsa saki uku wannan taso akwai masu gyaran aure sai a ce wai za a gyara to gyara kai ko barna an gane to da haka dai ainihin wato wannan shine game da abin da ya shafi saki a takaice iri biyu ne akwai saki na sunna akwai saki na bida wanda yake na sunna mutum ya sadu da matarsa akwai saki matar da zai saka a tsarkin da bai sadu da ita ba cikinsa wannan watan da bai niyyar isake ta ba har sai da ya riga ya kwanta da ita to ba wannan sakin al'ada da ta gani zai sake ta ba a sai ta ga al'ada ta biyu inda daga wancan tsarki da ta gani da wannan al'ada da ta zo mata bai sadu da ita ba to in ta ga jini ta yi tsarki to sannan ne zai sake ta ba da ta ga jini zai sake ta a sai ta to ai ta Allah ya canza masa ra'ayi ko ya ji cewa to ya haƙura ina fatan mun gane wallahu Allah ya mana jagora dora ma daidai da mika abin da musulunci da musulmai wannan kokari da ake yi Allah subhanahu Ta'ala ya wanzar da shi Allah kuma ya karbe shi na bai kishiyoyi da suke wa mijinsu asiri ita ke matar da suka yi asirin a sake ta ya wannan sakin yake shi ma ya yi an gane sai su je su ɗauki nauyin zunubi na abin da suka yi arna ne dama sun zama arna eh wanda yayi asiri da su ji abin nan ya zama arni Allah baya amsa addu'a da aka yi mummuna ki je kina addu'a ki ce Allah samu jina wance ya saki wance Allah ba zai amsa wannan addu'a saboda barna ce an fahimta barna ce ba daidai ba ne da haka Allah ba zai amsa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ansar addu'a ɗayan ku malam ya ajil malam ya du'u bi qati'ati rahim muddin mutum da ya gaggawa yake da zuci ba muddin da ya addu'a da abin da yake katse zumunci bane katse zumunci saban Allah ne mutum ya ce Allah sawance wa ya saki wance kuma Allah ya ce ya amsa bari ya sake ta Allah ba zai wannan ba saboda saban Allah shi kansa Allah baya son sakin an fahimta saboda haka wannan Allah ba zai amsa ba to sai ta je sai wani surkulle sai wani saddabaru sai wani abin da mijin unconscious sai zo ya saki matan shi to sakin ya yi, amma ita kuma ta dauka sannan da ainihin gammo na zunubin da za ta dauka Allah ya sauke to Allah ya mana jagora ya zara makan daidai